alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. A ah, yan uwa masoya da abokan arziki na duk faɗin duniya ina muku fatan alkhairi barkanmu da sabuwar shekara ta 2021 wato 2021 to Allah ka sa damu da alkhairin da yake cikinta ina muku albishir da cewa waƙoƙin da na alkawari zan ah, saka kamar wannan wakar ta ah, tana da alkawari so in Allah ya da ranar lahadi zan fara ɗora waƙar nan akan youtube channel ina mai suna isa a yagi da kuma audio mark shi ma za ku duba sannan akwai arewa blog shi ma za ku duba da sauran blogs haka insha Allah zan ɗora muku wannan waƙoƙi insha Allah ɗaya bayan ɗaya ɗaya ɗaya har guda ashirin inda Allah ya tsaye da mu to na gode sosai da soyayyar da kuke nuna mana Allah ya bar mu tare kuma Allah ya sada mu da alkhairi Allah ya ji kan iyayenmu baki daya Allah ya kara mana soyayyar annabi assalamu alaikum